بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مو أجكين شيء قبل كراتم ونونا للتافي ألفية ابن مالك to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai فصل karanta تابع ذي الضم المضاف دون ال تابع ذي المضاف دون ال ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل وما سواه ارفع أو انصب واجعله وما سواه رفع وانصب وجعلا كمستقل نسقا وبدلا كمستقل نسقا وبدلا وإن يكن مصحوب ألما نسقا وإن يكن مصحوب ألما نسقا ففيه وجهان ورفع ورفع ينتقى ففيه وجهان ورفع ينتقى وأيها مصحوب البعض صفة وأيها مصروفة بعد الصفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة يلزم بالرفع المعرفة أيها الذي وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد وذو إشارة كأي في الصفة وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة إن كان تركها يفيت المعرفة في نحو سعد سعد الأوس ينتصب في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب المنادى المضاف إلى ياء المتكلم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم واجعل منادا صح إن لياء واجعل منادا صح إن يضف لياء كعبد عبدي عبد عبدا عبديه وفتح أو كسر وحذف ليستمص في يا ابن أم يا ابن عم لا مفص وفي الندى أبت أمتي عرض واكسر او افتح ومن اليد تاء عوض نعم تو طيب، وانا وانا فصلين ملحقي بالنداء واتو كرشن بيتي دمك سيأكي أعمال آه، يمن بيان شيوا آه، اللهم ba a hada wato allahumma da ya'un nida لأن الميم عوض عن الياء إلا في ضرورة الشعر وأن أنا إيه إني إذا حدث ألما أقول يلاهم يلاهم يعني كذا أنا عوض ده معوض يعني مين ده كميح haka kuma kamar a yadda muka ce a cikin wake fayal gulamani ladhina fayal gulamani ladhani farra iya kuma an tuqibana sharra kaga yal gulamani ladhani farra kaga na duk darura ce shari saboda la yujma bayna al ya wa bayna al ma'rifa muna fahimta to shine karshen baitin ce wal aksaru allahumma bit'awidi wa shadda allahumma fi qaridi wannan babi to sai yace faslun yanzu rabewa idan ya na cewa an samu munada munada ya zo sai wani suna ya biyo shi sunan da ya biyo shi sai ya zanto bai da alif da lamu amma mudaf ne ila ma ba'dahu kamar misali ka ce ya khamisu aba humaida kaga khamis munada aba ya biye wa munada amma kuma bai zo da alif da lamun ba amma kuma mudaf ne ila ma ba'dahu muna fahimta to idan irin wannan suna ya zo ya tahakkamu an yakuna tabi'u al munada mansuban shi wannan sunan da zai zo a tsakiya yani bainal munada kenan mudaf din kenan wa bainal mudaf ilayhi yajibu an yakuna mansuban ba zai kyautu ka ce ya khamisu abu humaida ba tun da dai bai zo da alif da lamun ba sai ka ce ya khamisu aba humaida mun fahimta ya yahya sahibal quwwah ماشي يا جماعة يا زيد ذا حيل كوكما ذا الحيل نعم أي انسان صعب إن بيسوي مجهز الحيل بقى يوا سوى شيء أسماء الستة كو اب أخ كذاك وحنو والنقص في ذاك الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر تعالوا هذا الشيء ينصب بالألف cikin can karatun ko wa yi bil wa wa yajru bil ya to don haka ya yahya zal quwwa ko kuma za quwwa ba zai ke tuka ce ya yahya zu quwwa ba in ka so duk abin da ka kaddara rama nahu in dai ka samu abin kan gwiwa shikenan sai ka yi zullo yadda kake so kana ya ce in ka ce ya khamisu aba humaida ko dai a baɗin nan ya kasance munadan bin nida'i mahdhuf yufassiruhu ma sabaq abin da ya gabata na can din nan ma'ana ya khamisu ya aba humaida to baka san takra sai ka shirye shi ko kuma a yana iya zama fa'ulun bihi li fi'lin mahdhuf ya khamisu ani aba humaida na'am na'am ai shi ce inda kana da makama ka kaddara mu da ai namun saurare Eh. in ka ga dama kana iya cewa mabdal badal shi wancan khamisu din mabdal ai mahallin wancan ya khamisu ai munada ne mabniyun ala dam fi mahalli nasbin maf'ulun bi taqdiruhu ad'u ko unadi to shi in kace aba ya bi mahallin khamisun kenan so in dai ka rike abin ka ya damu ce to shikenan khalas su al-amr wa ila Allah turja'u al-umur dan ka ji ana salatin tunajiya to makama ne ba gare ماشي يا جماعة توشين يتي تابع ذي الضم المضاف دون ال تابع ذي الضم مبي ما أبو ضمة مبي ما أبو ضمة wanda kuma shi mudafi ne amma kuma bai zo da alba shi ne a cikin misalin mu kamar muka ce da muka ce ya khamisu waye kenan da shi a ba kenan ya bi ma mai rufa shi ne kuma mudafi bai kuma zo da alif da ba muna fahimta alzimhu nasban lazamta mashi nasba ka azaidu zal hiyal kaman ya kai zaidu ma abocin wayo kaga <coughs> ba ba da hayyar muke magana da shi zaɗin muke magana muna da jama'a to to abinda ba shi ba <coughs> kun san mun yi wani karatu can kwanakin baya da kyan shi a atfun nasa da kuma atful baya kun san atfun nasa ne wanda yake zuwa da bawon kamar ce bin wa'am shi shine atfun nasak an fahimta a aksul bayan kuma shine kaman badal dana da muka bayani sannan kuma mun yi magana kan badal mun fahimta to abin da bai zama wancan ba bai zama wancan ba misali kamar ka ce ya zaidu aba abdullah kaga wannan shigen wancan ce ko kuma ka ce ya rajulu zaidu misali ya rajulu وزيد تو wannan shi hukuncinsa ya saba ma wancan bai ma'ana ka ce ya khamisu zarifu ko kuma mu ce ya khamisu karimul karimil abi a saurara da kyau ya khamisu karimu يا خامس الكريم zai zama haka an mace alkarimu zai zama ya mai kenan ya bi lafazi an mace alkarima ya mai mahal mun fahimta tayyib to ku kun ga shi da alif da lamun amma wancan ya khamisu aba aba din bai da lam ba to shine wa ma wahu abinda ba irin wancan ba wanda shi bai zo da alif da lam din ba ko mudaf ne da mudaf ne ai ya mun karatu mu cin wata shekara mun dauko cewa mudaf yana iya zuwa bil ma'rifa ai mudaf walakin bi sharti an yakuna al mudaf ilayhi bil ma'rifa alladhina idza dhukira Allah wajilat والصابرين على والمقيم الصلاة مقيم أين مضاف الصلاة مضاف إليه amma shi sharadin kaunul mudaf bil alif wal lam yalzamu an yakuna al mudaf ilayhi bil alif wal lam sharadin kenan don haka suka ce ya khamisul karima ya khamisul karimul abi al'abi ana mudaf ilayhi eh to amma abin da muke so yi magana mahallu shahid magana da muke yi sunan nan na tsakiya ai tunda ce tabi'a bil mudafi ka gane yani wanda ke bin ma'abucin mudaf duna al shi wancan kenan to wa ma shi wahu abinda bai zo da al din ba ma'ana kishiyar mai kenan shine wanda ya zo da al to shi kana da fuskoki guda biyu saboda ai wancan ya ce alzimhu nasban ka azaidu zal hayya kaga shi fiska da gare shi to amma wanda ba shi ba wanda ya zo da alif zalamun kana da fuskoki guda biyu sai ka ce ya khamisul karima alal mahal ya اتباعا لللفظ الابي مضاف اليه ما لا يكون تمام ده هذا انك تاشي بيد يا حرف نداء خامس منادى علم مفرد مبني على الضم في محل نصب مفعول به بفيل محذوف وجوبا كقدر عبد يا مو أيوه. فهمتها sai ka ce wa huwa ot. shi alkarima nat tabi'un lahu mahallan ko kuma lafza duk yadda ka sa wa huwa mudaf al-abi mudaf ilayhi mun fahimci wannan to amma in yi zamana atfu ne na nasak to shi wannan zai dauki fuska ne guda da misali kamar ka ce ya rajulu wa zaidu ya wa zaidu kaga wa zaidu anan matufun ne ala can. don aka ba sarari ka ce ya wa ya zaidun domin kamar ka ce ne ya wa ya zaidu shi ne nasak haka kuma badal shi ma ya rajulu kaga badal ne na rajul tunda wannan mabniyun ne don haka ya yajibu an yakuna mabniyan mithla dole shi ma zama mabniyun mislu ba sa ka ce ya rajulu zaidun ba za ka ce haka ba saboda annakira al da dama mace ce mabniya ce to in ka ce ya rajulu zaidu shi ma dole ba zai zo da dambatai ne ba kamar ka ce ne ya rajulu ya zaidu ya rajulu wa zaidu kamar ka ce ne ya rajulu wa ya zaidu muna fahimta shi ne ma da wa ma siwa horfa a winsip wa ja'ala wa ma hu abinda ba wancan ba shi tabi'u jiddon mai amma ana yanzu da alif da lamun to kana da fuskoki guda biyu ko dai ka masa rufa ko kuma ka masa nasba ya khamisul karima ya khamisul karimi waja'al waja'ala wanda ana kiranta alful itlaq yani saboda yi munasaba da badala a can eh yawa to sannan ka sanya nasaqan wa badalan ke mustaqillin ma'ana aksun nasaq atun da yake zuwa da wawu da kuma badal da zai zo to su ma babu daman kai masu wani abu da ba don ma ba domin za ka ɗauke su kaman hukunci ne mai zaune da kansa shi ne kaman ya rajulu zaidu kaga zaidu badal ne mai rajul yawa ya rajulu wa zaidu kaga wa zaidu ma'tufu ne ala rajul to kowanne zai zama kaman hukunci ne mai zaune da kansa muna fahimta jama'a to sai ce idan ya zanto an samu atfun nasa ya zama shi ma'atuf din ya zo da alif dala ma'ana kamar ka ce ya khamisu wa zaida ko kuma wa zaidu almuhim zai iya zuwa da lamu to wannan kana da fuskoki guda biyu akan shi ma'tuf din da za ka yi shi akan munada ko dai ka masa nasba ko ka masa rufa don haka kana cewa ya khamisu wa zaida ya khamisu wa zaidu sabani in bai zo da alif da yamun ba fuska da gare shi shine irin shi ya jibalu awwibi ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayra mu a wurin mu a wurin wasu can kuma wa ƙwayiro da ga ne ya balu ga nida ga munada to ga atsun nasa can wanda ya yazo ne wa ƙwai. to da aka bashi su kuki guda biyu ko da ka ce wa ƙwayira a yadda mu muka haddace ko kuma ka ce wa ƙwayiro a can su kuma da suka haddace kana kuki guda biyu duk yadda kai shi da itba'an ko da lafzan ko mahalla na نعم أولنا مجرد مجرور شكرا وخلاص ومع السلامة نعم آه أعطينا شيء a saboda ah, ah, eh, ah. hmm. kamar ita ma'iyya khalas bai da fuska sai guda daya amma muna sa abu da zai dan bamu wanda dan sarari ne aka musan fuskoki guda biyu eh <laughs> muna fahimta shi ne yace wa in yakun mashuba al بمعنى إن يكن ما نسق مصحوب ال in ya kasance shi wannan ma'atufin da aka yi atafi a kan munada mashuba ya zo da alif da ram mace jama'a fafihi wajhani a cikinsa akwai fuskoki guda biyu amma wa raf'un yuntaka sai dai rufa aka zaba intiqa zaba saboda zabe su shi kuma suna wurin ba mai magana eh. zabe sukhalin ne malamin sa shi ma ibnu malik din sai ce wa raf'un yuntak ya khamisu wa zaidu wa raf'un yuntaka muna fahimta wani to sai ce idan ka ce ya ayyatuha nafsu da kuma ya ayyuha rajulu to mazini rahmatullahi alaihi ce kana cewa ya ayyaha shi a wurinsa ko kuma ka ce ya ayyuhar rajula shi ya halatta wannan to amma su jigajigan magabata suka ce sunan da zai biyo ayyuha in dai ya zo da alif da lamun to kai masa rufa don haka sai ka ce ya ayyuhar rajulu kai tsaye mun wannan ba za ka ce ya ayyuha rajula ba kamar da shi mazine shi da haka an ka tashi sai ka ce ya harfin nida ayyu munada mufrad mabnin ala dam fi mahalli nasbin مفعول به لفيل محذوف وجوبا تقديره أدعوك أنادي وهو منعوت الرجل نعت تابع له حاء كما زائدة ba tambiya ce kaman haza anan zaida muna fahimta to shi ne bane ce wa ayyuha mashuba al ba'du sifa wa ayyuha ay ayyu mashuba al wacce ta aboci alif da lamun ba'du a bayanta to sifa ita sifa ce ko kuma a'a shi sunan nata da ya biyo baya sifa ne ita kuma mausuf in yanzu da kai ya ayyuhar rajulu ai kaga mashuba al ba'du ya zo a bayan wane ya zo a bayan ayyu ya zo kuma da menene to sifa kenan ita wace ce ta masufa shi kuma sifa na ya ayyuhar rajulu ayyu shi ne ai dama da'iman man'ud ta shi ke gabata ko in ka ce ja arrajulu tawilu arrajul fa'il huwa me bai ka sifanta shi da shi to da haka huwa sifa na na da haka ya ayyuhar rajulu ayyuki mausuf shi sunan da ya tsayi ba a bayan ta masu ba ya zo da alif da lamun sifa a bayan ayyube na shi a rajul ɗin kenan kusa ban gani ba don wuri na ayyuba din suna ne kuku a ayyuba suna ne mana ya shi ne harfin nida ayyu ai suna ce ayyun kama wa uribat ma lam tudaf wa sadr ha damiru min hadaf ai suna ce yawa don haka ita ce munada wa huwa man'ut ar-rajulu na'at to ni kuma wanda nake da matsala ya za a yi rajulu ya kasance na'at kalmar rajulu ya kai wannan wannan wannan kai waye kai ai shi sifar da aka ba shi ne na'at shi ko yake da to me da ar-rajulu eh a ce ne ko ne da na'at Eh, to rajul misal nan ce rajul namiji namiji iya ayyatu al unsa ita kuma mata sifa mai mazantaka to da haka kai wannan mutum ita ayyun ne yake mamala takan da namiji a ah. ce namiji ba ya ayyatu an nafsul mutma'innatu ba ba ga mace ba ta dauka to da haka shi wancan manur wannan na'at na'am za'ida malam ka dai gangada eh amma nace ba kamar ta ba ne ita ce tambi amma wannan zaida sunanta yalzamu bil raf'i shi rajulu din yana lazimtan damma ladazil ma'arifa a wurin ma'abucin sani saboda shi manzini ya ce za ka yi mai nasu ka ce ya ayyuhar rajula <laughs> yawa ladazil ma'arifa ka ce da ciniki kan yi ma ta hamu fasako a arrajula ne arrajula eh, ne yalzamu bil raf'i ladabil ma'rifa eh ka share maganar shi ka dauki wannan jibul malik to shi kenan shi harkan hamu da kullu mabiyan daima eh aiwa kwarai mabniya ce dama ha'un kuma ka ce da ita an kara ne dan haɗin abin ga eh ita ayyun har yanzu kana iya kiranta da ababe nau'o'i guda uku ko dai sunan da ke bayan ta ya kasance bil alif wal lam kamar ya ayyuhar rajulu ko kuma ta kasance bil ishara ya ayyuhar rajulu mu fahimta ko kuma ta kasance bil mawsul ismul mawsul وقالوا يا أيها الذي نزل عليه, الذكر هو إيه؟ عليه الذكر إنك لمجنون إيه؟ عليه الذكر أيضا كسمي كيسوكا إنك لمجنون ya ayyuhal ladhi kaga mun samu fuskoki guda uku ko dai sunan da ke dole ta zuwa alif da ya ayyuhar rajul ko kuma ya kasance ismul ishara ya ayyuhadhar rajul ko kuma ya kasance ismul mawsul ya ayyu allabi na idan muka ce ya ayyu hadar ta ga wannan hawa din mun cire ta mun kawo da ishara eh wato wannan nan ta zama tambi eh eh za nan sai ka ce sila sai ka ce sila shi ar-rajulu din shine munada ya tashi daga ismul ishara amma kuma in kaso kana iya ce mashi yana da sukuki guda biyu ya ayyu hadha ar-rajulu ya ايو ايو shine منادى منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به بفعل محذوف وجوبا تقديره أدعوك وأنادي ها تنبيه ذا صلة الموصول كيف انت الرجل زي ما صفة لأي انت شيني كراتو ما ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أنحبا أنا أنا أنحب أنحبا فسوف تجيب الأبيو فيقضى أم ضلال وباطل ولا فهمتها يوا تشير ما وأي هذا أيها الذي ورد ayyu hada bi mana ya ayyu hada da kuma ya ayu ladhi dukkanin su warat ya zo inta kuma malai wa wasfu ayyin siwa hada yurad siffanta ayyu da wani abu wanda ba hada ba karma ina ba an ce ta yawa yurat wannan magana ce ana mai da ita kenan ana iya mashi sifa kenan da hada amma da wani abu wanda ba shi ba yurat ana mai da shi Allah zai sifa ne shi ma kuma sifa uku ma'ana in kace ya ayyu hadha alladhi sifa dan ya kai wannan wannan da kake magana sifa ya ayyuhar rajulu sifa ya ayyu hadhar rajul rajul din masifa za nan ita ce ma'ana sila yadda muka ce za eh in ka so kana iya mai shi mai amfani in ka so kana iya ilgayin ta ai misali ta kaman maza ne in ka ce maza turidu me kake so amsar da za ta biyo kana cewa haqqan kana cewa haqqun idan ka ce ma za turidu ma za gaba ɗaya kana ɗaukar ta yi sole sai fam an wannan to kaga abin da zai biyo baya a can sai ka ce haqqan saboda wannan maf'ulun bihi ne muqaddam turidu ma za da haka in ka ce haqqan badal kenan mimmi min maza shi ne ake ce alatas alamil mar'a maza yuhawilu a nahban in ka ce yuhawilu maza ka ɗauki maza maza yin sifan ko kuma a in ka ɗauki ma istifham za ismul ishara sai su maza ne nahbun to ya zama ba da ɗaya daga cikinsu a can kuma ta zama ismi gaba ɗayan ɗin gurgun yawa to misalin sa irin sa kenan ana <laughs> ka fahimta kana ce ya ayyu hadar rajulu ya ayyu hadar anan ta zama sila shi mausu ɗin sai zama shine abin nan ban rajulun zama shine sifa ya zama sifa موصولة gaba ɗaya ta zama mausula mausula eh lam ala ya ayyu في محل رفع كون نصب صفة وهو المبدل الرجل بدل الرجل مقول زي زما رجلا فينا يا يا يا يا زما الرجل انت لما إيه، اسمه ما زي زما اي ان يبي محل الرجل ان يبي لفظي الرجل shi fi stabi ke da ai duk sunan da zai biyo ni da ko da yake akwai wannan da yake logo eh, area ne shi kan sai kakan misali ya ayyu hadha rajul na'am idan na dauki zadan a matsayin ismin bishara sai ya zama arrajul rajul sai zama badan na za eh mun kuma nace ya ayyu hadha na dauke ta a matsayin sila sila eh sai zama arrajula rajula ah, a sai zama arrajulun sa amma sifa li'ayyu eh eh karon kan nawa na a cikin baitin ne da ne fili da nake fita din ce idan zaɓin takan zama na'as na ayyukan na to idan rajul ya biyo bayan ta nan shi kuma zai tashi a matsayin sifa kuma kenan zai zama wani abu daban idan ka ce ya misali ya ce ka ce ya ka ce ya ayyu hazar rajul na ya ce idan zaɓin aka mai ita a matsayin na'ati na in ka zuwa da na a ce to wancan arrajul yana tashi daga batun sifan su kuma kenan ko kuma sau sifar ya zama badal kenan ya maganar da shi muke kenan ya zama badal na zaɗin kenan eh sai zama tabi'in da muke eh duk inda ya karkata su sauka lafiya hmm. kuma dai ban kuce wa ko shi ne ko ba da musifa ne kamar ya ya ayyuha rajul mu'allim shi ma zai dauka kwarai da gaske sosai sai kana zama huwa manqus kwarai da gaske ya ayyuhar rajulu a kaga nan يا أيها الرجل المعلم غيره مستفعل مستفعل مستفعل نعم. بسيط كده نقول يا بسيطا إن وجدي فيك مشتعل تو الرجل منتهي صفة نعم. كو وهو موصوف المعلم صفة ya rizanci don ma da shi sifa na farko ne eh. na ainihin eh shi ma al-muallim ya dauki wanda uku a shi ne jirani a ah, al-muallim shi zai dauki uska guda daya zai sifa amma zai biya mana kusa da shi lil mujanasa mabniyun a ah, to zai da wannan zai bi lafazin wannan eh lafazin wannan zai bi na ka fahimta tabi'i ne zai bisa don haka ar-rajulu shi zai zama sifa wa huwa mawsuf al-muallimu sifa thaniya abin da ke nufi shi na'am ba zai dauki wani fiska ba sai rafa rufa akwai zai dauka ba gashi mun dauka ba ce yanzu mu rafa'an menene eh, ladazi ma'rifa <laughs> ka fahimta yawa yace to ismul ishara wato ita ma takan ɗauki hukunci irin na ayyu ya ayyu hazar rajulu idan ka ce ya ayyuhar rajulu mun ce ya zama irabin ayyuha nan munada eh, fi mahallin nazmin wa huwa mai muka ce wa huwa man'ut wancan na'at to misalin ayu misalin هذا in ka ce ya haza rajulu ya sai ka ce harfu nida ها تنبيه ذا اسم الإشارة مبني على الضم في مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل معذوف وجوبا وهو منعوت الرجل نعت معناه كنت ذا وكنت أيو mun fahimci wannan yawa sai dai in ka mai da ita sila kamar da muka ce a can to wannan wani abu ne daban amma in da ya zo a haka in ya zo a haka to yadda ayyu take zama ita ma hadan haka za ta dauka shine cewa zu isharatin almunada almushar ilai mabucin ishara ka ayyin fisifa kamar yadda ka bai wa hukuncin ayyu ne cewa ita ce mausufa to ita ma nan haka za ka yi in kana tarkuha yufitul ma'arifa in har barin sifa din zai sarayar da abin da ake so a gane ma'ana in har baka ba ta haƙƙinta na sifa ba zai kawo wahami cikin fahimta to batta a matsayinta na sifa ya hazar rajulu mausuf sifa eh saboda kilan ka shigar da shi wani babi kuma ba za a fahimci abu muna fahimta sai hukunci na ƙarshe idan ka ce misali ya khamisu khamisul azhari misali kaga mun samu sunaye guda biyu ya khamisu khamisul azhari shi wannan suna na biyun nan sunan nan na biyu yana da fiskoki guda biyu kana ce ya khamisu خامس الازهار يا خامس خامس الازهار بالنسبه اه نعم الازهري اه ضاف ليه آه، الازهري انا فتو ده كنت ني سبب مغانا مضاف ليه ايه با يا النسبه بني ابنشي ازهري ين با ايه <laughs> wala muna fahimta to ah, shi ne ma ce fi nahwi sa a wata nuska na shi kamar sa'adun ne ko da domatin yau wato to ana sai ce sa'ada to eh fi nahwi sa'adu na farko ko ko sa'adu ko sa'ada yawa to fi nahwi sa'du سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصيبي ma'ana idan waɗannan sunaye biyu suka hadu sunayen nan guda biyu idan suka hadu to shi suna na farko sa'adu din suna na farko yantasib yantasib sanin wa dumma waftah a shi suna na farko wato yana ɗaukan fuskoki guda biyu yana iya zuwa da damma yana iya zuwa da fatha ba yadda na ce ba na farko zai zo da damma zai zo da fatha sannan ku gane akwai mace tsakanin nasuwa da fatha in kaji an ce wannan maftu ne ma'ana mabniyun ne ba fahimta ba in kaji an ce wannan abun maftu ne ma'ana mabniyun ne amma kaji ce mansu bi ma'ana mawara ai sa kaji ce fi'l madi mabni ala ne to na in kaji an ce waftah duk dai gashi dai haka za ka yi shi fata ko to amma kaji an ce fatha ma'anar shi mabniyun in kaji an ce mansub ma'anar shi mu'rabi ne muna fahimta to shi suna na farko din nan ya khamisu khamisal azhari kana iya zuwa da masa kuni kunci guda biyu kace ya khamisu ya khamisa anan karka da ce ya khamisa kace ai mansub ne a in kace ya khamisu zaka ce munada alam mufrad mabni ala dhamma in aka ce ya khamisa zaka ce munada alamun mufrad mabniyun ala al-fath في محل نصب ban san kwana da ba a saurara kyau ya khamisu khamisal azhari shi suna na farko khamis din nan yana da sukoki guda biyu arraf'u wal fathu arraf'u wal fathu ba ku nasu ba yawa to da haka in kace ya khamisu سيكا شي منادى علم مفرد مبني على الضم في محل نصب مفعول به نعم. ان كتي يا خامسة منادى علم مفرد مبني على الفتح هل ينزل في محل نصب مفعول به نعم مو جنة نعم. يوا شيني وليك تيوا يا تيمو كوكما يا تيم تيم عدي لا أضع لكم لا يلقينكم في سوءة عمر يا تيم تيم عدي من فهمت يا زيد زيد اليعملات الذبل يا زيد زيد اليعملات الذبل تطاول عليك الليل فانزلي تطاول عليك الليل فانزلي to mahallu shahid ya zaidu zaidal ya'malati ko kuma ka ce ya zaida zaidal ya'malati ya taima taima adiyin ko kuma ya taimu taima adiyin ah, to ya zan fuskantar da wani abu ma'ana dai za mu fahimci shi suna na biyun nan me yau wajen sa cikin iraki na da ka tare tukuna don maza ba shi koko nasba a cikin wannan bayani da muka yi amma suna na farko mun tana suki guda nawa hmm. a rafwal ne mun kuma fahimci dukka da raf'a da fata din mabniya ne mun fahimta in kace ya yi hamisu ko ya yi hamisa ko dai mabni ala dam fi mahalli nas ko mabni ala al fi mahalli to yanzu wannan sunan na biyu shine yanzu ya hukuncin sa yake shine malamai suka saba mun fahimta in kace ya khamisu khamis al-azhar yana da fiskoki kusan guda uku zuwa hudu na farko ko dai ya zama na shi ma munada ne binida'in mahdhuf ya khamisu ya khamis al-azhar amma sai aka share mu fahimta ko kuma yanzu to a'a maf'ulun bihi ne li fi'lin mahdhuf ya khamisu ani khamisal azhari fuska ta nawa kenan ta biyu ko kuma a'a wasu ka ce shi wato an yi an yi lima ma'ana shi ya khamisu din akwai mudaf ilai masuf دل عليه المذكور أصلا ينسى يا خامس الأزهر يا خامس الأزهر أما ساكت يا خامس ولا رأي في بيني وي وي مضاف لما بعد الثاني واتو shi ونن سونا نبيا اضافة اقتحامي اكان iktihami a kansa ta asalinsa ya khamis al-azhar ya khamis al-azhar amma ba a so a maimaita saboda kan maganar ta ba za ce ya khamisu khamis al-azhar yani kaman shi ma na farkon yana da idafansa amma dai shi na biyu sai yazo ya tare shi ya khamis al-azhar ya khamis al-azhar yawa amma mu ba eh, eh ai da muka wuce akan nasba kenan in kace ya ya da aka ce mudafun ne lima ba'da sani amma idafan ta iqtihami ta ma'ana ta zo ta fado ta tare shi kuma bari da ce a ba wani iqtihamin da idafa ta yi yani kalam ne mukarrar eh ya khamis al ya khamis al kawai shi ni haka na fahimci abu amma duk a ce wai wannan ya yi tsalle ya koma can ni ban fahimci wannan ba don haka shi wannan suna na biyu din kana da fiskoki da zaka karkatar da shi ko dai ya kasance ya yi khamisu khamis al-azhar ya kasance maf'ulun bi bi fil ma'ruf ko ya kasance munadan bi nida'in mahzuf ko kuma ya kasance bada eh eh yawa ya sa'adu sa'adal ausi ka gane yawa ya sa'adu sa'adal ausi shine bayanin da maliki ana sai ce to ana في نحو سعد سعد لوس ينتصب ثاني ان كتي يا سعد سعد الاوسي يا كي سعد سعد اوسي ينتصب ثاني na biyun yana kasancewa da nasu ba Shi ne wanda yake nan sada lausi wa dumma wafta awwalan tusib shi ko na farkon yi masa damma ko kai masa menene fatha in kai haka kayi daidai da kama isaba to a gurguje ayi hakuri za mu karasa can don mun makara al-munada al ila al mutakalli yanzu ma na zama da magana akan munada mudaf ila ya al mutakalli kamar ka ce ya baiti ya gulami ya waladi shi shi wannan sunan da zaka idafansa zuwa ga ya'ul mutakallim imma an yakuna sahihan wa in imma an yakuna mutalla in haka ce waladun sahih ne ko mutal sahih in ka ce alqawmu sahih ne ko mutal na sahih yawa saboda إيه؟ يوا وسم معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما نعم. عايشين زول ده كنا نعم. ما مو فايدة دو هكا ان دي سونا يكسن شيء صحيح ما لم كان لابس كوتي بيا وجعل منادا أه؟ صح ان يضاف لي كعبدي عبدي عبد عبد عبديا نعم. kana da fuskoki guda biyar misali bari mu ɗauki alƙawu kana cewa ya ƙaumi qala ya ƙaumi inni lakum nadhirun mubin kana cewa ya ƙaumi da amma sakina kana cewa ya ƙaumiya da ya'un amma maftuha kana cewa ya ƙauma da fatha amma kuma da hasin alif kana kuma cewa ya qauma muna fahimta kuwa to ne mana yace waj'al almunadan sahha ka sanya munada da ya kasance sahihun ne hmm. wato karshen shi yazo sahih babu illa in yudaf liya in aka masa idafa ga yawon mutakallim hmm. ka bashi fuskoki guda biyar ki amdi bi hasfi liya hmm. al din أما وإبقاء الكسرة ذاك بر كسرة دلالة على أن المهدوف من يا فسكة تفرقه كوكما عبدي بإثبات الياء ساكنة كسي عبدي فسكة تبيكنا كوكما عبد أه؟ الياء وقلب الكسرة فتحا سوى الأصل إنسان عبدي abdi da yi abdi ne ko to ka sai ka ce abda a me mai da shi abda sai ka ce a ba wani rikici a ciki ni nan na share yawon mutakallim ni kuma wa qalabtu al kasrata fatha don haka ba na son ce abdi sai ce abda نعم لحاجة في نفسي أقول saboda an samu haka ne mu mai da wani musa yawa ko kuma ka ce abda bi ma'ana bi hassi eh, bi qalbi ya'i alifan abdi ina ka mai da wannan ya'un yanzu ta koma alif sannan wa qalabta kasrata fatha litunasib al-alif ko kuma ka ce abdiya ka tabbatar da yawon tare da alifin da ita shine ya kauni din da kaje ji baitin da Umar ke maka magana cewa wani lokaci waj'al munadan sahha in yudaf liya ki abdi abdi abdi abda abdiya fusku ki biya in kana sahih al mu ban ji wannan to idan kai idafa zuwa ga ummu ko am قال يا ابن أمة قال يا ابن أمة يوا haka in kace yabna amma am bil ain to kana da fuskoki guda biyu akan mimun kana yace yabna ummi yabna umma yabna amma yabna ammi amma dai tabbatar da ya'un bai zo ba eh amma dai sai a daura shi iriya amma zai ya rabi mana zai tabbatar da

ya ce ɗin irabi ka zo irabi shi za ka kawo wannan abun yawon eh ma'ana fi mahalli kaza da kaza haka yanzu a yi dama akwai mutaf ilai ce ai mutaf ilai ce amma dai isbatu hafil kalam al-arabi ghir fasih sai dai a cikin darura shi'ariya ya ibn ummi wa ya shuqayyiqa nafsi anta khalaqtani li darin shadid anan kaga mahallu Shadi ya ce yabna ummi ya shuqayyiqa naf shi ya tabbatar da yawa ah, karka mu da maganar shi wannan daura ce shari'a amma duk goge wanda ake da yawa din takfifan ne kawai eh da mai eh eh takfif ai da khaffa ce khaffa ce ka fahimta li takfif shine ma da ce wa fathu naw kasrun wa hasul yastamar malam ko dai kai fatha akan mimun ko kai wa mimun din yabna umma yabna ummi kasra amma dai duk abin da muke so ka sani ko don ma kamata ko kasara kamata wa hasul yastamar shara ya dai abu ne mai dogewa fi yabna umma yabna hamma la mafar ya kai dan mama ya kai dan wankawo dan kawo babu wurin gudu to kaga anan kana yace yabna umma yabna ummi yabna amma yabna ammi amma abin da ake so ka sani wa hasul ya fihima istama abu ne da ya doki na khalu a shi ne ba mu ba mu wa kansa yake yabna khali shi za a sa yawon me zai ana zaka sa sosai amma kuma kada ki wancan ka'ida waje almunadan sahha in yi tafliya shi ma yana ya dauka yabna kawai ko ba mubashara ba yabna khali yabna khaliya yabna khali yana ya dauka muna fahimta na na ban da wannan bayanin da na ana fahimta ban da wannan na kashe eh na na shiga da wannan ba da aran zaman lafiya <laughs> eh ai magana ɗaya ce ke ma'ana idan suna ya kasance sahihul akhir kamar yadda muka karanto yanzu ai mutum yana fuskoki biyar to hakan ya kasance mudaf ilai fuskokin nan ma nan munada yana ya daukan su eh ya abdi kana ce yabna abdi yabna abdi yabna abdiya yabna abda yabna abda shi ne tambayin amma kuma ba muka ce maka shi mimun wannan yana da fuskoki guda biyu amma in suna ya kasance sahihul akhir wanda ba mimun bane a karshen sa hmm. zai dauki fuskokin can wannan can na? yawwa yawwa eh akwai wani baiti shi ɗaya mantar da ni shi mm. shi nake ta sashi na ma memorin ya yi nisa to haka kuma a cikin nida kana iya cewa ya abati da kuma ya ummati يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم فاتبعني أحدك يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن يا أبت إني أخاف أن جاشنا يا أبتي هذا كما يا أمتي أما رد هذا شيء ما بحس الياء سبب لتها عوض عن الياء muna fahimta يا kana kuma ya cewa ya abata ko kuma ya ummata yani kamar da za ka mimun ɗin am da um kasra da da fatha to shi ma nan kana ce ya abati ya abata ta'un a iwab ce an ya ilmutakallim asalin sa abati ne ya ummati ka fahimta to shi sai ce wafin nida abati ummati arab a cikin nida da abati da ummati arab yakan bijiro waksif a wifta ko dai kai wata un kasra ko ka mata fatha ka ce ya abata ko ya aba ti eh? wa min al ta eh, ayot amma baka sani ko dai ka ce ya abata ko dai ka ce ya abati ita ta'un din nan iwadun an aliya wa min aliyata ayyat bi ma'ana ta'un iwadun an aliya eh ma'ana an share ta ba share ta ba an share ta a zahirance amma kuma ta samu wakiliya ta zai amadadinta ita ta wadda eh. amma da ya taurar shari'a kana ya tabbatar da shi malam kuma wace kalmar ta umma ta wuri na ana mata wani eh wani mawaki na ce menene kamar ya abati ma zilta na wani abu haka ya abati ma'ana suna kokari su nuna cewa isbatu hala ya kunu illa fi shari'a ah. eh. ya abati ma zilta na aisha wani abu haka ثم قال محل شاء إثبات الياء لكن هذا غير فصيح في الدورة الشعرية نعم كده شو عمي ما هو تكلمة أمة نعم تعود أمة نعم مثل زي كلامة تعود إنك يا إيه، أي توا نمبا با أمي بني أي أمتي أمتي أمتي أي وانا هيكو أشكين صحيح الحديث يا تبت فأقول أمتي أمتي أمتي أشياء بدلوا بدلوا بدلوا فأقول فسحقا فسحقا bin ne nake shi kalmata umma ummatun inna hadhihi ummatukum ummatan wahida yace ita ana karamta yawun shi yayi saboda ba ummu na uwa bane eh na'am yawun ma eh na'am to ina tunanin da wannan zamu dakata khalis eh insha Allah na'am akan wakalla to Allah ya sa karatun bai mana yawa to kusan mun dan mun zama left behind to ya kamata da insha Allah at least in Allah mana rai ba next year littafin da ya zama ba su ishi wun Allah yadda eh, Allah ya mana jagora subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk